Timotawus ta fari Sura ta uku Maganar nan tabbatacciya ce cewa duk mai burin aikin kula da ikkilisiya yana burin yin aiki mai kyau kenan. To, lalle ne mai kula da ikkilisiya ya zama marar abin zargi, ya zama mai mace ɗaya, mai kamun kai, natsatse, kintsatse, mai yi wa baƙi alheri, gwanin koyarwa kuma, ba mashayi ba. ba mai saurin duka ba amma salihi ba kuma mai husuma ba ba kuwa mai son kuɗi ba lalle ne ya iya sarrafa iyalinsa da kyau yana kuma kula da ‘ya'yansa su yi biyayya da matuƙar ladabi don kuwa in mutum bai san yadda zai sarrafa iyalinsa ba ta kaka zai iya kula da ikkilisiyar Allah lalle ne kuma kada ya zama sabon tuba don kada ya ɗaga kai ya burma a cikin hukuncin da aka yi wa Iblis. Banda haka kuma, lalle ne ya zama mai mutunci ga waɗanda ba su a cikinmu, don kada ya zama abin zargi, ya fada a cikin tarkon Iblis. Haka kuma masu hidimar ikkilisiya, lalle ne su zama natsatsu ba masu baki biyu ba ko mashaya, ko masu kwaɗayin ƙazamar riba. lalle ne su riki asirin ban gaskiya da lamiri mai tsafta, sai an gwada su tukunna, in kuma an tabbata ba su da wani abin zargi, to, sai su kama aikin hidimar, haka kuma matan, lalle su zama natsatsu ba masu yanke ba, amma masu kamun kai, masu aminci ta kowace hanya, masu hidima kuma su zama masu mata ɗaya-ɗaya, masu sarrafa ‘ya'yansu da sauran iyalinsu da kyau. masu hidimar da suke aikinsu sosai suna samarwa kansu kyakkyawan suna da kuma kakkarfar amincewa gaban gaskiyarsu ga almasihu Yesu. Ina sa zuciya in zo a wurinka ba da daɗewa ba, amma ina rubuto maka waɗannan abubuwa, don in ya zamana na yi jinkiri, za ka san irin zaman da ya kamata a yi a jama'ar Allah, wadda take ita ce ikkilisiyar Allah rayayye, jigon gaskiya da kuma ginshikinta. ba shakka asirin addininmu muhimmi ne kwarai an bayyana shi da jiki ruhu ya nuna shi adali ne mala'iku sun gan shi an yi wa al'ummai wa'azinsa an gaskata da shi a duniya an ɗauke shi sama wurin ɗaukaka.